Sarauniya me fito da ke daga kabarinki? Ban mutu ba yayi haida. Kamar ya baki mutu ba. Da gaske ban mutu ba. Wa za ki ma hankali? Ki mutu a gidan nan, ai miki wanka gawa a gidan nan, a ɗauke ki a kai ki makwancin ki, ki ce kuma ki baki mutu ba? Amma fa a duba wannan lamarin. Ba lallai sarauniya ta mutu ba. Jiya jiya, jiya jiya muna tare da sarauniya za mu tafi kano in juya sai ban ganta ba ba fa ita bace ba fa ba gimbiya bace ba fa ta taba zuwa katsina ba wannan shine zuwan ta na farko yoyo inda muka shigo garin to wannan yarinyar munafuka ce ban mutu ba ki daina cewa ki mutu ba shin yanzu kana nufin da gawata kake magana ko kurwa ce ita kan iko ba ta maɓoyi ba. Macen sirri ce ba ma san wace ce ba, aka san harshe ba zai san me ma zai farta ba. Macen sirri ce, macen sirri ce, macen sirri ce, macen sirri ce. Mm, wani magani kike ah, ina tai ina tai Masu kallo barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na sirrinsu. Har kullum shirin sirrinsu shiri ne da yake kawo muku zakwakuran matasa masu ɗimbin baiwa waɗanda ya kamata a ce duniya ta sani. Idan ba ku manta ba a baya mun kasance da injiniya sani ɗauke da eh, sabuwar ƙirƙirar. Injiniya na cikin ƙoshin lafiya. Ga ta nan ma tana kallo. Ok, ya jikin naka. Da fatan kana kula min da kanka wajen shan magani a kan lokaci. Ok, kar ka ji komai ka kwantar da hankalinka kamar an sa mota an gama. Yanzu haka ma saurayin sarauniya nake jira. Ok. Gashi can ma ana kwankwasa kofa. menene bambancin wancan da wannan gaskiya suna da ina jin ma shi ne yanzu ba wai wani abu ne mai sauki ba sau ita wannan AYM shafa na ita ne domin nuna farin ciki na bari je in duba buɗe reshen da suka yi a garin mu kuma zan sanar da kai duk halin da ake ciki Gimbiya, shiga daga cikin ayyuka. Shi ne sa abin ya ja hankali na na wannan mota bari in mishi iso ya shigo ko a baya ka ce mana eh rana saboda yana taimakon mutane da al'umma shi yasa kake son shi yanzu kuma eh wai shafa wannan dalilin ne yasa kai wannan mota ta ka to shin a baya kan mai da eh ka samu kuma da eh rana kuwa a gaskiya dai ba mu haɗu da shi ba tun lokacin da sai ah, kai ne wannan abin sai dai yanzu Allah shi muke. barka da mu. Allah taimake ki. Biyo Allah. Ina sarauniya? Wala ajiya mun neme ta mun rasa. Kana nufin ba tare ku to da ita ba? ka sa na baro gidana tun daga Kano na taso na zo garin nan? Kai ne ka taho kawo ta ko shi ne ya taho kawo ta? Shi ne. To ka kyale shi ya faɗi abin da ya faru. To, ni dai har tara mai adaidaita ne zai kai mu sha da ni da ita. Kawai in neme ta sama ko ƙasa na ga banganta ba. fiffike ta yi ta tashi sama ko kuma ƙasa ce ta tsage ƙasa ta faɗa ciki. A gabanka aka yi? A'a. Ina jin ka. Hajiya kenan. Hajiya ba ki gane ba ne. Sarauniya wata biyar yarinya ce. Tana iya bacewa kamar wata walƙiya ko kuma aljana. ni da farko ma ca nake fatalwa ce faɗa min labarin haɗuwar sarauni sunana sarauniya sunana sarauniya sunana sarauniya gaskiya duk duniya babu wanda ya kai ni sa'a kin gani kuma sunana sarki kin ga shi kenan? faduwa ta zo daidai da zama kin ga sarki ya haɗu da sarauniyarsa yaya aka yi ta san kuɗin nan sata su ne wurin makahon nan ne yaya aka yi ta janyo ni wurinsa kuma ta karɓi kuɗin ta maida masa. Ni abin tambayar kaina a nan, shin ta san sunana sarki ne? Shi yasa ta ce min sunanta sarauniya? kuwa koya yarinyar nan babu wani abu a tare da ita kuwa na har abada can sirri ce baka ma san wace ce ba aka san harshe ba zai san me ma zai farta ba macen sirri ce ga malam na ga har yanzu bai dawo ba zan bi shi na duba nawa ne kudin a daidaitanka ba da 500 uban ɗari biyar ne zan baka ba ɗari biyar ba ɗari biyu zan baka in za ka karɓa karɓa in ba za ka karɓa ba ka bashi. to Allah ya bata albarka ya yi. kai ne aka ce kana neman sarauniya? eh ni ne to ina ko ka haɗu da ita ne ai mun yi kwana biyu da haduwa kuma ta ce maka nan ne gidansu sosai kuwa tare muka taho da ita sai na ga ta shigo gidan nan shine nake son na magana da ita malam babu mamaki an maka kwatancin da ba daidai ba ba nan bane gidan malam makaho kwarai kuwa shin yanzu haka yana cikin gida a cikin gidan nan kuma to ai tare da sarauniyar suka shiga cikin gidan nan ɗazu-ɗazun nan kaga duk layin nan babu wata mace mai suna sarauniya in ba gidan nan ba ba mamaki wata sarauniya ce kake nema ba wannan ba tare fa da ita muka taho kuma nan gidan ta shiga to malam Sarauniya gidan nan shekara ta uku da rasuwa Macen sirri ce baka ma san wace ce ba, aka san harshe ba zai san me ma zai farta ba. Macen sirri. Wannan ita ce wallahi, yau fa na ga ta shigo gidan nan. Yaya za a yi kuma ku ce min ta mutu? Duk yadda ka kai da santa baka kai mahaifinta ko kuma mahaifinta ko ni dan uwanta don haka babu dalilin da zai sa ma karyanta ta mutu alhanin bata mutu ba. ko ma dai menene mimina a nan ta bani wannan zoben kuma a nan zan rabu da shi can sirri ce ba ma san wace ce ba aka san harshe ba zai san sarauniya dama kina nan Sunana Gimbiya. kuma ni yar uwar sarauniya ce mun zo nan ne don na haɗu da ita. so macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce Gimbiya ba ta taɓa ganin sarauniya ba, kamar yadda sarauniya ba ta taɓa ganin gimbiya ba. ‘Yan biyu ne da suke rayuwa a gari daban-daban. kaga wacce jaridar foton gimbiya ne a kai muka biya 'yan jarida suka yada shi a duniya don mu samu sarauniya mun kuma sa ladan naira miliyan biyu don ya saurin daukar hankalin mutane don su nemi mota to amma ta yaya suke rayuwa a gari daban-daban sannan ya aka yi iyayensu suka zama biyu maimakon kwaya ɗaya hajiya kuma abin ɗaurin kai me yasa sarauniya da gimbiya ba su san juna ba wa'annan tambayoyin suna da matukar ɗaura kai da kuma girgiza tunani shi yasa muke so haɗa su guri ɗaya domin gano bakin zara amma hajiya ita gimbiya tana da wani hatsari banci ne irin na sarauniya wannan zoban da sarauniya ta baka shine sirrin duk wani hatsabibanci da take yi wanda a halin yanzu da kana tare da wannan zoben ba maganar naira miliyan biyu ake ba kai za ka zaɓi abin da kake so da kanka a baka. Allah ki bari Allah dan Allah ki bari to me ya haka kina tijara dan Allah gafara ce ni ka bani kudi na mansur ai kawo ka ban kuɗi na abin da aka yi a cikin sirri cikin mutunci ai inda haka kake so a sirri a cikin mutunci da tun a cikin ka biya ni kafin dan tuwon gobe ke wanke tukunya dan Allah <laughs> Allah sarki a ba yi. ka bani kuɗi na fa Na ce nace ka ta ji mana kai kai tsohon kure ba a haka da ni a gidan nan wai an ce da tsohuwa te zina ba zai yiwu ba fa ka zo ka samu yarinya farar diya takalmin cikin gari mai tsada kai ciki da ita ka diddike ka zo ka ce za ka abin nan haba da Allah kai ko kunya baka ji ba ka bata kudin ta wallahi ko kai ka so ai maka tijara aka ga tijara yau ajiya ajiya ashe kina ciki kan buga ka da kasa a gidan nan wallahi yayi daidai kika wallahi dan Allah hajiya ce ba na son ta sa baki kurum wallahi sai ka biya ta na farko dai kaga mu gidan nan dama wanda bai isa ya shigowa yawwa ga gabanta ga bayanta ne sabuwar naira ka bani in ka iya kudin ka iya shagalin ka hajiya ke da zaki gyara magana nan tambayan ka nake kai Allah wale a jawo kawai sama da kai ne ruwan fito eh, ya kamar ya da ruwa na da ban fito ba ya tun ina gidan mu wannan bautar kasa ne To kuma har da mun tsini. Ba ni kuɗi na na ce an mun tsine ka ba ni kuɗi na. Ke kuma ina ruwan ki to. Mu yan YX ne mu yan bautan ƙasa ne. Ka ba ta kuɗin da dan da su take sayan sabulun wanki. Ah? Wai baba. Wata dubu tara ta rage wa dubu ɗaya. yawwa kar ki sake shi wallahi sai ya ki. Allah kar kar ki sake shi sai ya biya kai ina ka to kai ba ta ta rage ma dubu ɗaya dan share cikin gida wallahi ka bata tsohon kurege inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adiya ni ma inna lillahi wa inna ilaihi adiya sarauniya sarauniya a ina yanzu muka haɗu da ita da hannun nan na muka gaisa yanzu nan kai habiba na kaman ba a cikin hayyacin ki kike ba ki zauna ki nutsu ki nutsu sarauniya sarauniya me ya samu sarauniya yanzu muka haɗu da ita da hannuna din na da muka gaisa da ita na fuskanci ki tsaya ki nutsu ki nutsu ki bawa ki ruwan sanyi ki gaya min me yake faruwa ana ta da sarauniya Macen sirri ce ba ma san wace ce ba, aka san harshe ba zai san me ma zai fareta ba. macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce macen sirri ce wani mai kiwo ya yo kiwon da ba zai saida ba wani ɗan yaro ya zub da abin da ba zai kwashe ba wani ya dace wani ya kauce wani bai samu ba na saba shi. bismillah zo mutum mana yan mata adan gari garin da ba mata kan ne ke waya aka yi da kawai ki shigo mu je ki ji daɗi ki ci wuta ai reza ni daidai na muku kama da yar shaye-shaye ba yan mata an gari adan gari ai shaye-shaye ya zama hantsi da gidan kowa idan ba ka sha wani naki na sha kwaro ya kai da jimare reza wai baka ji ma wai tambaya ma take wai ta mana kalan yan shaye shaye ai nan gaba shaye shaye ma sai kana riga ta yarinya ai ko ba kya sha ana sha da kuɗin ki kuma ai yan shaye shaye ma shi ke da garin ki mu ci ga giya ga sholisho ga wiwi hmm, ga rocin ki zo mu je ki shaki lif ki kamo ba ke duniya kamar ki hau kan gaji mare ko ba haka ba ke yanzu ba ake ganin mu mu tafiya muke kawai lu shu kamar muna kan gaji bare kawai ki zo mu je huta Ni sunana sun mai reza nan kuma da kika gan shi a da babban mutum babban kwaro suna. Na dangwala miki baby reza kina wuta. Babban kwaro kawai ki shigo ki zo buje ki ji daɗin rayuwa ki sha abu da kike so kar ki a huta. Macen sirri ce baka ma san wace ce ba, aka san harshe ba zai san me ma zai farta ba. Macen sirri ce, macen sirri ce, macen sirri ce. Yau wa 'yar albarka da ba ai daga ganin kura, an san za ta ce akuya. ina ganin ki kawai daga ke ba yar hannu ce kawai buje daman da gani an san me ce ke ko da ka yau we are together ni da ke ba ranar rabuwa reza mai kika ce Kawata ki di iskancin da zaki babban ƙwaro ya riga da ya bi ki sari ki takawar da kike kin mu daidai isa nake yin ki Shin wani asiri ne da ita da har take bacewa kamar wani mai layin zana? Akwai wani zobe a hannun sarauniya wanda shine sirrinta kuma shine ƙarfinta, Da taimakon wannan zoben tana iya sarrafa baiwarta ta 'yan biyu. Da shi take abubuwan abin mamaki. Tun lokacin da na haɗu da sarauniya nake ta cin karo da abubuwan ban mamaki masu ɗaura kai. Ni babban abin da ke bani mamaki shine yaya aka yi ku iyayen gimbiya su kuma waɗancan su ne iyayen sarauniya shin ba iyayensu ɗaya ba akwai tambayoyi da dama masu matuƙar ɗaura kai waɗanda ba mamaki idan muka je gidan su sarauniya za mu samu amsarsu ƙawata sarauniya fa ɓaciya take kamar wata walƙiya tutiya za mu haɗa ta da gimbiya abu ɗaya da zamu yi wanda ya fara ganin ta ya yi duk yadda zai yi ya raba ta da wannan zoben idan muka karɓe wannan zoben shikenan mun gama ni ban taɓa ganin sarauniya ba amma ta daɗe tana farautar ruhina ta daɗe tana zuwa min cikin na kamar akwai wani ɓoyayyen sirri da take son ta faɗa min don haka ina son haɗuwa da ita ina son jin me take son faɗa min karki damu gimbiya aski ya zo gaban goshi ina ji a cikina kamar kin haɗu da ku ci gaba da kallon sirrin su media domin samun ingantaccen labari. Ku kasance da sirrin su media. Sirrin su media. Sirrin su media TV. Sirrin su media. Sirrin su media domin samun daɗaɗɗen labarai. Su rika kallon wannan tasha ta sirrin su. Sirrin su media. Sirrin su media ya zaga nahiya kuma za ku ji labari za mu bankaɗo. zo ba ku yin nadama Assalamu alaikum muna farawa da sunan Allah ya hayyu ya qayyum wanda ya halarta kasuwanci ya kuma yi hani da riba mun kuma shaida mabudin nasara hakuri mabudin arziki sauran Allah mabudin zaman lafiya adalci da gaskiya Hakika mu a rukunin kantunan El Samad da ke shaƙe da nau'in kalla-kalla kuma 'yan yayin atamfofi leshina da shattodi materials da sauran kayayyakin kwalliya na ƙawa da sheƙi da kuma sutur jiki daidai da zamani. muna kuma yi muku mabudin kunne da idanu na sake dawo muku da rangada rangadan adambobin kamfanonin Nijar UNTL ta dai makamantansu waɗanda aka sarrafa su a nan ƙasar mu Najeriya a bar alfaharinmu domin su gogayya da na ƙasashen Turai dan Afirka wanda a yanzu ake kiransu excellent San kowa a rukunin kantunanmu na El Samad. Wai wai wai eh shakka babu. Ina mata masu son cancan ado don burge mai gida. Ina mata masu son kece raini a gidan biki. Ina mata masu son zama taurari wajen caba ado a tsakanin mata masu ji da kansu. Mu El Samad. Ohoho El Samad. Domin gani da ido sai sari ko ƙarin bayani ku kasance da mu El Samad a rukunin kantunan El Samad da suke haƙwariyar birnin kanan Daba Nigeria. a kantunan El Samad da karamin riba muka dogara da neman albarka. El Samad. Iya ka san shi ne? Kusan juna ne? Yana ka haka kuna ta ƴar kallon kallo. Aboki ya ba na san shi mana. Ah, to a shi ne wanda zan aura ai. Wannan ɗin? Iyi. Shi ne wanda nake. Wannan mutumin banza ne fa. Duk mazan garin nan ki rasa wanda zaki aura sai wannan sakaran talaka. Oh! Hajiya da ma baki mare shi ba. saboda kuruciya ce take sa. wannan shine babanka nan gaba idan na ce kuma ban amince ba fa na san ana barin wani It is the very similitude nature of the contemporary northern Nigeria. Idan ɗan hajiya ya tashi, ki gaya mishi na fita. Ina fata dai abokin ka maka a ah, bayanin komai ko? Gaskiya ne ya min bayan kuma zan yi kokari insha Allah ni ma ta bangare na ba za a samu matsala ba. Kuma ko hajiya ce ta tambaye ka aina ka ji ba za ka faɗa mata ba. Ba ka da matsala. Idan ba na tabbata na bincike wannan abin da kake faɗan ba gaskiya ba ne sai na mugun sabar maka. Na rantse maka da Allah wannan abin da nake faɗa maka gaskiya ne ka gaya masa mahaifiyata ce a'a gaskiya ban gaya masa ba ni na ɗauka ya san mahaifiyar ta kace to a ina ya san ta ina suke haɗuwa kana ji akwai wani wuri wurin da nake kai ta wurin shakatawa a nan za ka je ka same su a 'yan teburansu da 'yan su suna ɗan maganganun su na soyayya wallahi jamilu daman so nake in ga in roƙe ka in baka komai ko za mu yi haɗuwa an ma kaɗan haka ne hajiya dama kuma malam bahaushe ya ce tsautsayi ba a sa masa rana hmm. They are the modern youth capicats and the representation in the intervene and the complex challenges. Dan Allah muku ɗaya zaki mini. Karki azabta da zuciyata da yaudara ko cin amana. Me yasa kake tunanin zan yaudare ka? Da ke za ku kewaya. Wallahi Kabir ne Irani wai sayin shewa ta a gida. Amma me ya faru na garan ka ya ɓaci? To ya kai wannan kishi naka ya wuce na hankali. Na kusa zuwa saboda an kusa a ba mu hutu? Ina ji a raina. Domin sauran kai ba ba da Kabiru ba. Kawai ba san ki kamar ni. fa ba ne wallahi mugun kishi gare ni. Dan ko gudanar ga hakan ki ganin ki kawai zan iya kan bandana Bayan ga mutane lallai kam. so kake ga kafa tarihin soyayyar mu kamar ta Laila da Majnun kenan kai dai ka cika zumuɗi wallahi ba dole ba wanda zai mallaki waki ai dole ne ya zumuɗi mm, shi kenan ya isa haka Jamilu jiyo ka kalle ni wallahi ina son ka zan iya bada rayuwata a ka amince da ni duk abin da kake so zan maka kai kadai ne a cikin zuciyata zuciyata babu wani gurbi da wani zai samu har ya zauna a cikinta sarkin zaƙi kuma hajiya sai ka ce wani sukari ina nufin sarkin zaƙin zance rauraurau. wato tsohuwar banza ce ma ha tsohuwar banza ce mana sai dai kawai ka bari allah da ya kai ramo ga harawa ke gawa ba wallahi jamilu ba komai gaskiya na ji daɗi sosai yasa na ga ya kamata in zo har gida nuna farin ciki an insight into Hausa popular culture and modernity, this is the idea of a literary student teacher, literary activist Malam Hashim Abdullah, written by the Julia O. Hashim, directed by the modern versatile director Shafiu Ali mai Ba wata abota na faɗa ma dama ɗaya zan iya baka kawai in za ka kalmar shahada ka kalmar shahada kashe ka zan yi kowa mai huta. To na ji dakata amma. watch it on Maiwaki KTV on YouTube.